الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المناكب قال رحمه الله تعالى باب مناكب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه a har yanzu cikin kitabul manafif malam ya kawo manafif na muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu wa arda a shi muawiya ibn abi sufyan daga cikin quraish daga bani umayya muawiya mahaifinsa shine abu sufyan sakhr ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كذاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيهل ابن مالك ابن النضر وهو من قريش ابن كنانة وهو قريش بن كنانة بن خزرمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن أدنان لما كان ينا أدواد من صلى الله عليه وسلم a kakan shi na hudu shine abdumana da haka abdumana shine baban abdusham shine kuma baban hashim shine kuma baban naufar yana da ƙaƙa sun kai kashi hudu zuwa biyar to su sun fito daga gidan abdusham su su mu'awiya ibnu abi sufiya a mu'awiya ibn abi sufiyar wasu sun ce an aike shi kafin a aiko mazala sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar kafin yi jira da shekara goma sha biyar ah, bai musulinta da wuri ba musuluncin shi ya yi jinkiri wasu suna cewa ya musulunta tare da mahaifinsa amul fasi bayan an yi farko maka abu sufiyan ya musulunta sun ce ya musulunta tare da mahaifinsa abu sufiyan da mahaifiyarsa ita ce hindu binti utba wasu kuma suka ce a'a ya musulunta amma ya yi ta ɓoye musuluncinsa saboda tsoron mutanensa ko kuma danginsa kar su cutar da shi a muawiya radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suke rubuta ba manzo sallallahu alaihi wahayi sannan shi ne farkon wanda ya fara sarauta a musulunci kuma ba a taɓa samun sarki wanda ya kwatanta adalci irin nasa ba shi mu'awiya ibn abi sufyan kana awwalul muluku al-islam shine farkon wanda yayi sarauta a musulunci inda khalifanci ya kare ne da wato Hassan ibn Ali ibn Abi Talib wanda bayan yayi wasu watanni sai ya danka ma Muawiya jagorancin al'umma shi ya yi haƙuri saboda sabani da aka yi ta yi da kashe jinin musulmi don haka sai shi alhassan ibn ali ibn abi talib ya haƙura ya ce mu'awiya ya karɓa ya ci gaba da shugabanci kuma mu'awiya radiyallahu an ya riƙe wato garuruwa daban-daban tun daga zamanin abubakar radiyallahu anhu har zamanin umar har zamanin Usman babu wanda Muawiya bai yi aiki da shi ba a Muawiya ana misali da shi wajen wato iya gudanar da shugabanci da mulki mutum ne wanda yake da kaifin hankali yana cewa idan da za mu yi jayayya da mutum akan tsinin gashi guda ɗaya ce ko za mu shekara goma ba zai tuke ba ya ce in naga ya ja da ƙarfi zan sake masa in naga ya yi sako-sako kuma ni sai na ja to ana misali da shi wajen yanayin gudanar da ƙasa a ya rike wato wasu garuruwa zamanin kalifancin usman radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu haka nan kuma ya rike wasu garuruwa zamanin umar radiyallahu anhu haka nan zamanin Uthman radiyallahu anhu ya tabbatar da shi da ya rike wasu bangarori ne daban sai shi Uthman radiyallahu anhu ya bashi kasar Sham gaba dayanta in an ce Sham yanzu kasashe eh, ne guda biyar duka aka bashi shugabanci ko guda hudu guda hudu da Syria da Lebanon da Jordan da Palestine wannan su ake kira Sham gaba daya duka sai da suka koma karkashin Muawiya ibn Abi Sufyan kuma a lokacin ne musulunci ya faɗaɗa ya shiga yankuna daban-daban a zamaninsa amma ya kawo fadadar mu'awiyya ala haddasa muhammad ibn yahya ala haddasa na abu muskir abdul'ala ibn muskir an sa'id ibn abdulaziz a rabi'ata ibn yazid an abdurrahman ibn abi amira وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به cewa manzala yayi ma Muawiya addu'a yake cewa ya Allah ka sanya shi hadiya wanda yake mai shiruwa a karan kansa mahdiyan mai shiryar da wasu wahdi kuma Allah ka sa wasu su shiryu da shi wannan yana daga cikin darajojinsa addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبة عن أبي إدريس الخولاني قال لما عزل عمر بن الخطاب أمير بن سعد عن حمص ولا معاوية فقال الناس أذل أميرا ولا معاوية فقال أمير لا تذكر معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به wannan tabi'i din abu idris al-kaulani yana ba da labari ya lokacin da shi sayyidina umar A kalifancinsa ya sauke wani gwamna daga garin hims ya ce gwamnan nan sunan shi umar ibn sa'ad ibn abi waqas sai ya ɗaura muawiya ibn abi sufyan sai mutane suke ma'ana gunaguni suna maganganu suka ce ya za a iya sauke umar ya sanya muawiya sai shi wanda aka sauke shi da kanshi wanda shine umair kuma wannan shine adalci na musulunci yake cewa kada ku ambaci muawiya sai da alkhairi domin kuwa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma hdi Allah ka shiryar da muawiya ma'ana ka shiryar da wasu ta dalilin muawiya ibnu abi sufyan radiyallahu anhu a wannan sune abin da mala ya ambata na falalolin muawiya radiyallahu anhu kuma kamar yadda ya gabata muawiya ya kasance sarki ne a musulunci ya yi shekaru masu yawa yana wato shugabanci kuma shine farkon wanda ya assasa daular da ake kiranta daulatul umawiyya abin daulatul abbasiya wanda ta dauki tsawon shekaru 200 da wani abu daulatu al'umawiyya akwai sabani tsakanin ahlus sunna da kuma 'yan a kan mu'awiya a ahlus sunna dukansu ba sa bambancewa tsakanin sahabbai kamar yadda Allah ya ce za mu fariqu na ahadi ahlus sunna ba sa bambancewa tsakanin sahabbai ma'ana ba sa tsame wasu su zagi wasu su ce wasu wane ne nasu su wane ba nasu bai dukkan sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam a wajen ahlus sunna wal jama'a sahabbai ne waɗanda suke adilai kuma waɗanda suke mutane na kwarai, waɗanda kuma kyawawan ayyukansu ya fi kurakuransu yawa kuma mu'awiya yana cikinsu ibnu abi Sufiya. a su kuma shi'a suna ganin muawiya ya fito ya yi fada da ali radiyallahu anhu a ƙarƙashin mulkin ɗansa yazid aka kashe al-hussein da dai abubuwa makamantan wannan to amma shi muawiya ya bantu da abubuwa da yawa daga shi abubuwan da ya bantu da shi ne ya kasance masu rubuta manzana sallallahu sallama wahayi ko a wannan aka tsaya wannan wata daraja ce a ce shi yana cikin wanda aka amince musu su rubuta zancen Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aga daga cikin sakatarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba kowa ake ma wannan ba haka nan wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kuma an siffanta shi da cewa mutum ne wanda yake mai haƙuri kuma suruki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yar uwarsa Ramla bintu abi Sufiya wanda aka fi sananta da ummu habiba yayar muawiya ce uwarsu daya ubansu daya haka nan muawiya radiyallahu anhu tun yana karami ake hasashen zai yi shugabanci manyan da wata rana mahaifiyar shi tana tafiya da shi sai ya yi tuntuɗe ya fadi yana ƙarami sai take cewa cikin ikon Allah ka tashi sai ka tashi in kuwa baka tashi ba ta ce to bakance na bai cika ba na cewa sai ka yi mulki a cikin mutanenka kuma wannan abin ya zo ya tabbata cewa ya yi wannan mulki kuma yana da hadisai da yawa da aka rawaito daga gare shi dangane da abin da ya shafa alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da dai wasu abubuwa fatankwacin waɗannan saboda haka muawiya radiyallahu anhu babban sahabi akwai wani littafi da wani malami ya rubuta kankanin littafi haka sunan shi addifa'u a muawiya ta ibnu abi sufyan kariya ga muawiya ibnu abi sufyan saboda haka sahabi ne daga cikin sahabbai duk da yake musuluncin shi yayi jinkiri amma kuma sahabi ne kuma musuluncin shi ya kyautata kuma ya rike shugabanci na al'ummar musulmi zamani mai tsayi wanda har bayansa ba a yi wani wanda ya zama sarki ne da ya kai mu'awiya ba ko adalci ko wajen gudanarwa wajen ah, tafiyar da al'amari yadda ya kamata ba wai ana maganar khalifanci ba yanzu ana maganar sarauta babu wani sarki kamar mu'awiya radiyallahu anhu قال باب مناكب عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه wannan kuma babi ne da yake ambatan falalolin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wato Amru ibn al-As ibn Wahil ibn Hashim ibn Sa'id ibn Saham ibn Amr ibn Husayn ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihl ibn Malik har zuwa Adnan shi ma daga cikin quraish amru ibn al-as baban shi shine al-asu ibn wa'il yana daga cikin wanda suka ta faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan quraishawan wannan, da ake kiran shi al-mustahzi'un da Allah yake inna ka fainaka al-mustahzi'in to shi al-as ibn wa'il baban su wato amr yana cikin su ya yi ta fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya mutu yana kafin shi kuma amur ibn al ya Musulinta. Ah, shi ma Musulincin shi ya yi jinkiri amma dai ya Musulinta ah, kafin a yi fatko mata shi aminin najashi ne najashi na habasha lokacin da sahabbai suka fara yin hijira daga makka zuwa habasha lokacin da ƙuraisha suka ji labari mutanen da suka tura su je su dawo da su amru ibn al kuma ana kiran shi "Dahiya arab an ce dahiya ma'ana mutum mai dabara yana cikin fitattun masu dabara a larabawa kuma yakan je ya wakilce su a abubuwa da yawa shi amru ibn al radiyallahu an a lokacin da aka yi wato asalin yakin sulhul hudaybiya bayan an gama sulhul hudaybiya manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya umratul a daidai wannan lokacin shi wato amru ibn al-as sai tattara ya ce shi ya bar maka sai ya kama ya tafi habasha ya ce zai koma wajen abokin shi na jashi inda suna haduwa a maka har ya koma ya zama sarki ko da ya je sai ya samu na jashi ya musulunta kuma abokin shi har yake goranta ma amur ibn al ya ce ban yi tsammanin mai hankali irin ka wannan addinin zai zo mishi ya fi ba in ji na jashi kenan ya ce ban yi tsammanin mutum mai hankali mai dabara wanda aka san shi da gogewa ta rayuwa addini irin wannan mai kyau zai zo masa bai musulunta ba to daga nan dai wannan abin ya masa kafiri wasu ce ya musulunta ne a hannun najashi haka sai sake kuma tattarawa ya tafi madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma musuluncin shi yayi kyau shi amru ibn al-As tunda zamanin Umar radiyallahu anhu umar ya tura shi eh, jagoranci a wasu ƙasashe wanda daga baya ce shi a ƙara mishi ma da ƙasar misira shine wanda ya fara buɗe misira kuma shine farkon musulmin da ya zama shugaba a ƙasar masar masar din nan ta kusa da mu saboda haka a dalilin amru ibn al-as musulunci ya yaɗu a afirka haka duk wanda suka zo suka shiga musulunci a yankin afirka daga misira har ya fada da ya shiga magrib ya shiga ina ne ta hannun amur ibn al radiyallahu anhu wa arda da haka ya buɗe ƙasar masar musulunci ya bunƙasa kuma ya yi wato shugabanci wanda yake babba wasu suna cewa daga cikin waɗanda suka zo suka yada musulunci har sun zo iyaka da ƙasar nijar kenan wasu sahabbai kamar irin su abdullahi bin umar ire-iren su sun yi tattaki har suka zo suka isar da musulunci shine har ya kawo zuwa gare mu to kaga wannan ba karamin alkhairi suke da shi ba to wannan shine amru ibn al-as ah, daga cikin darajojinsa da aka kawo قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن مشره ابن هاءان عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن أمر بن العاص قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيئة عن مشرح ابن هاعان وليس إسناده بالقوي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة النافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة ابن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالحي قريش قال هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع ابن عمر الجمحي ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل ابن أبي مليكة لم يدرك طلحة أولا حديثا بدابينا عمرو بن العاص أما زاد صلى الله عليه وسلم يكي cewa mutane sun musulunta amru ibn al-as kuma yayi imani ina an bambanta tsakanin musulunci da imani abin da ake nufi da mutane yana nufin mutanen makka musamman lokacin da aka yi fatu makka wasu sun musulunta ne saboda suna tsoron ba su musulunta ba za su shiga cikin damuwa don za su shiga cikin takura da mati wannan ya sa a kan dole su musulunta shi kuma ma'ana a karan kansa ya ji ya kamata yanzu ba wai don tsoron wani abu na yaƙi ko wani abu ba to wannan shi ne abin da malamai suke cewa wato amur ibn al ya yi imani mutane kuma sun musulunta ma'ana ya yi imani saboda zuciyar shi ne ta gaya masa ya musulunta yana ba da labarin musuluntarsa shi da kansa yake cewa kuntulil islami mujaniban mu'amida. yana tunawa yake cewa na kasance alaƙata da musulunci ma'ana gefe ne nake kasancewa kuma ina mai ƙin gaskiya haka yake ba da labari ya ce hadartu badaran ma'al shirki, fana na je yakin badar tare da kafiran mata na tsira mana da aka ji yakin badar ma bai musulunta ba ya ce lokacin na samu da kyar na sha sun mahabarku uhudar sannan aka je da ni yakin uhud ma da kafiran maka fa na jautu nan ma na tsira ya ce sun mahadartun khandar aka je yakin ahzab shi ma ya fito tare da kafiran maka tsala fa na jautu nan ma na tsira don haka ya ce to wannan abin ya bani tsoro yace fa qultu bi sai na faɗa a cikin zuciyata na ce kan uwa ya zan yi ta kai kai na ga haka yace wallahi la yazharanna muhammadun ala ya ce na rantsi da Allah muhammadun nan sai yi rinjaya akan yadda yanda ga wannan abu na faruwa yace naga alamar mu dai ba za mu ci nasara ba yace fa da hiktu bi mali bil wahadi na je na ɗauki dukiyata wa atlantu minan nas na tsere ma mutane falam ahdurul hudaybiya sulhun da aka yi na hudaybiya yace shi bai je ba wala sulhuha wa sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sulhi wa raja'at quraish ila makkah manzo Allah ya tafi da wannan takardar da aka yi ne ya mutane kuma suka koma maka sai nake cewa nake cewa yadkhulu muhammadun qabilan makkah bi ashabihi yanzu muhammad baji zai zo ya shiga makka da sahabbansa muna gani bayan mu muka yi ta fada da shi ya ce ma makkatu lana bi manzini makka dai ta zama ba wajen zaman mu ba inda har muhammadu da muka yi ta fada da shi yau za a bar mishi maka ya zo ya shiga to ya ce maka ba wajen zaman mu bane wala ta'if ya ce ko ta'if din ma muka je ba za mu samu zama ba ya ce wa ma shaibun khairun min al ba abin da ya fi illa na bar wannan yankin gaba daya وأنا بعد ناس عن الإسلام yace kuma ni ne nisa da musulunci ara lau aslamat quraishun kulluha lam aslam ina ganin koda quraisha duk sun musulunta ni dai ba zan musulunta ba haka yake faɗa faƙadintu makkata ya na je makka fa jama'atu rijalan min qaumi na tara wasu mutane na da abokanai na wanda suke ganin cewa ni mai hankali ne a cikin su mai dabara ne kuma suna jin magana ta kuma suna gabatar da ni fa qultu sai na ce musu kaifa ana fiku me kuke ganin matsayina a cikin ku ya kuka sanni kawo suka ce zo ra'ayina kana cikin masu hankalin wa mudrahuna wa madrahuna ma'a yumni naqibatin wa barakati amri mu mun yarda da da abin da ka zo da shi kuma lallai jagora ne kuma duk al'amarin da ka taba albarka ne kuntu sai na ce ta'allamu wallahi inni la'ara amra muhammadin amran ya'adul umura uluwan ya ce to ina so ku sani cewa al'amarin muhammadin nan da kuke gani al'amari ne da ya wuce duk inda kuke tunani zai ya zo ya kai inda ya kai shi bai zai ce musu nasiha wa inni qad ra'aytu ra'ayan yace kuma ni yanzu na ma kai na zabi kalu suka ce ma huwa menene qultu yace nalhaqu bin najashi fa nakunu indahu ku zo mu tafi wajen najashi abokina ne mu je mu zauna a wajen shi mu ci gaba da kafircin ya fi mana sauki ya ce fa'in ya zahara muhammadun kunna inda najashi kun ga muhammad ya zo ya ci nasara a kan maka mu dai muna can gefe ba a kama mu ba Fanakuna na tahta yadihi a habu ilaina min an na kuna tahta yadai muhammadin mu zauna a ƙarƙashin najashi ya fi mana sauƙi da mu zauna a ƙarƙashin muhammad wa in tazhar quraishun idan kuma quraisha ne suka ci galaba akan akan shi yace fa nahnu man qad arafu mu dai mu ne mu muka san su wa quraishawa suka ce hadar ra'ayi wannan ra'ayi ثم خرجنا فقدمنا على najashi shine muka tafi wajen najashi yace fa wallahi inna indahu idja'a amru ibnu umayyah ad-damri muna wajen najashin nan shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wasiku wajen sarakunan duniya yace muna wajen najashi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikawa da wasiku sai ya aiko ma da najashi wasiƙa cewa ya auren masa da ummu habiba yar abu sufiya yace wannan mutumin ya shiga wajen najashi ya fito sai na shiga wajen najjashi na mushi sujjada kamar yadda nake masa ana yana fiyar da kanshi ya durkusa masa sai ya ce marhaban bi sadiki maraba da abokina ya ce a daita ilayya min biladika shay'an ya saba kai mishi kyauta don ko san da ya je ko a bashi sahabban ne ya dawo da su ya kai mishi fatu da wasu abubuwa da babu a habasha ya ce ka samu wani abu ne abokina sai na ce eh sarki a ilai ka uduman kabiran na kawo ma fatu masu yawa sun ma karrabtuhu ilaihi fa ajabahu na gabatar mishi kuma abin ya bashi sha'awa kultu sai na ce ayyuhan malik ya kai sarki inni qad ra'aytu rajulan kharaja min indika wa huwa rasulu rajulin aduwwin lana ni na ga wani mutum ya fita daga wajenka kuma mutumin nan wani dan sako ne na wani makiyin mu ana ɗan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kad watarana wa qatala ashrafana wa khiyarana fa a'tinihi fa aqtulhu mutumin nan ya tozarta mu ya kashe mana manyan mu yayi kaza dan haka wannan da ya aiko ka bani shi na kashe shi tunda kai aboki na ne to da ya gaya masa haka yace ina faɗan haka sai na ga wato ran jashi ya ɓaci faraba a yadahu ya ɗaga hannunsa fasara ba biha an fi sai da yadda ke na a hanci na na yi tsammanin ya karya min kara hanci faja'altu a talakkar dama isiyaji ya ce sai da jini ya fito mun ba na fasa mishi hanci ya ce sai da ina sa tufafi ina share jinin nan wasabani min al-buddi ma nau'i shaqqat li al-ardu dakhaltu fiha farqan minhu yace wallahi kasanci ya kama ni a lokacin da ƙasa za ta tsage wallahi da na nitse a ciki saboda kunya da tsoron shi sai na ce ya haba sarki ayyo al-malik law zanantu annaka takrahu ma kuntu ma sa'altuka da na yi tsammanin abin nan zai bata ma da ban tambaye ka ba kala yace fasaha ya sai kuma kunya ta kama da jashi wa qala sai yace ya kai amr tas'aluni an utika rasul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana so in baka manzan dan sakon manzan Allah sallallahu alaihi a lokacin sai gaban shi to wanda kake cewa bashi shi ya musulunta kai ka baka musulunta ba shi na jashin yake cewa yanzu kana so na bada dan sakon annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in baka shi ka kashe shi yace man ya'tihi an-namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa wanda mala'ikan da yake zuwa annabi Musa shi yake zuwa mishi da sako yace wallahi kana ya'ti Isa ibn Maryam kuma shi yake zuwa wajen annabi Isa in ba ka shi ka kashe shi amr yake cewa wa ghayyara Allahu qalbi amma kuntu alayhi atake sai na ji zuciyata ta canja sai na ji musulunci ya shiga zuciya ah, to in ya gudu ya bar musulunci a can ga musulunci ya same shi a nan Shi ne kama abin da kafirai suke Allah ya ce innal ladina kafaru fi yunfiquna amwalahum fi sabili liyasuddu an fi kuna sayunfiquna thumma a alaihim hasra kun je suna faɗa da musulunci a Iraki da ina ne musulunci na shiga kasashen hmm. abin da yake faruwa ke to yi wannan ya faru da Najashi to Najashi ya ce tun da na ji haka sai na faɗa a cikin zuciyata na yi zancen zuci na ce arafa hazal haqqa al'arabu wal'ujmu ujmu wa anta yanzu da larabawa da wanda ba larabawa sun san cewa wannan sakon gaskiya ne amma ni amr a ce ban yadda da wannan sakon ba qultu sai na ce wa tashhadu ayyuhal maliku bi hadha yanzu kai sarki abokina ka yadda cewa wannan sakon gaskiya ne kala na'am ashhadu bihi inda Allah ya ce ko a gaban Allah na shaida cewa shi annabin Allah ne ya ce ne wata bi'u in dai kana son zaman lafiya kamar biyayya ka bi wannan mutum wallahi innahu alal haƙi ya ce na rantse da Allah a kan gaskiya ke ji na jaji ba da haka addinin musulunci ba magana addinin laraba ba addinin Allah kage yanzu na jaji mutumin ethiopia nan shine ke kiran wannan balaraban mazala ba abin da bai gaya musu ba sun san shi sun san abin da yake faɗa sun ki saboda kin gaskiya to sai shi kuma wanda ba shi ba ya zo yana kiran shi ga abu ya ce in kana son zaman lafiya kamar biyayya ka bi wannan mutum yake cewa domin kuwa akan gaskiya yake wala na ala kulli man khalafahu kuma sai ya yi fice sai ya a akan duk wanda ya saba masa kama zahara Musa ala fir'aun kamar yadda annabi Musa ya ɗaukaka akan fir'aun wa junu da rundunarsa qultu sai ce. afa tubayi'uni lahu ala al-islam zaka karbi musulunci nawa ma'ana a madadi na ka karban musulunci ka bani musulunci haka ba mamaki yanzu ka je ka ba wasu laraba musulunci kai kana nan ba balarabe ba haka duk wanda ya rike sabon musulunci shine zai isar da musulunci yanzu aka ga larabawa kiristawa a kasar labanin a ina ne duk za ka same su ba musulmai ba haka aka kira su zuwa ga musulunci wani ya ɗauka cewa duk ba larabe duk laraba musulmai ne akwai laraba da ba musulmai ba a iraki na akwai kiristawa gane ko duka suna nan da yawa to ya ce to yanzu ka yadda za ka karɓi musulunci za ka bani musulunci in karɓa kala na'am ya ce eh ya ce ya buɗe hannunsa sai na musulunta wada a bi bi ya sa aka kawo min wata tasa ya ce fagasala an ni dama ya wanke min wannan jinin wa kasani siyaban kuma ya tufatar da ya bani tufafi mai kyau na saka wa kana siyabi qadin tala'at min ad alhalin jini ya bata min rigata kuma kharaju ila ashabi ni kuma na tafi wajen waɗannan abokan nawa da muka gudo daga makka wa faraftu na rabu da su wa ka'anni a'midu li hajati kamar zan je biyan wata bukata fa amittu ila mawdi'is sufun sai na tafi inda ake daure wato jiragen ruwa domin tsakanin habasha da yankin laraba akwai ruwa a tsakani yace na je inda tashar jiragen ruwa take ko da na je wajen sai na samu wata jirgin ruwa ta cika za ta tashi farakittu ma'ahum na hau tare da su wada fa'uha min sa'atihim ta kiska tashi hatta ta hau ila ash-shu'aybiyya ash sai suka je wani waje da ake kiran shi shu'aiba fa kharajtu biha wa nadi wa ma'i nafaqatun na fita ina da guzuri na fafta'atu ba'iran na sai rahuni wa kharajtu uridu al-madina sai na tashi zan tafi madina shi da kanshi kenan mana abin da ya kai ga wannan cewa mutane sun musulunta shi yayi imani kaga wannan imani ne imani ne kai shi ga wannan da haka yace hatta idan ataitu ala marri zaharat sai da na je wajen da ake kira shi mariyar zaharan a mariyar zaharan din nan shine wajen da lokacin da aka yi yakin uhud Manzala, Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an koma madina Allah ya umarce shi cewa to ya fito da shi da wanda suka yi rauni su bi mutanen maka shine sai da suka je wajen da ake kira marwar zaharan abu sufyan ya ce mutanen nan ba masu agura ba ne da haka ba za mu waiwaye su ba ya ce sai da na zo marwar zaharan ثم نمديت حتى إذا كنت بالهدى أكيد نزوجا لأكي كلا شيء الهدى إذا رجلان قد سبقان بغير كبير يريدان منزلا كنا قوات متعني سرقاني سوبيو وأحدهما داخل في خيمة دين يناشم وتخيمة والآخر قائم يمسك الراحلتين دين كمينا لكذا راقما مدابيو فنظرت دنسا إدو لكيو نكا لا تنقى خالد ابن الوليد أبو كنا tare suka yi ta babatawa suna jin musulunci sai na ga Khalid ibn al-Walid fa kuntu ce ya Aba Sulaiman kuma abun mamaki kissar Khalid ce za ta bayo ta bayan ka Amr ibn al-As yace sai na ce sai ce Aba Sulaiman yace na'am kuntu sai nace ina ka ba aina turi kare yace Muhammadan zan tafi wajen Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam dakhala an-nasu fil islam ai mutane duk sun shiga musulunci falam yabqa ahadun bihi ta'amun wallahi law aqamna da akhadha bi niqabina ba wani mutumin da ya rage in muka taura cewa wallahi sai an tsara wuyoyinmu kama yi ukazu bi raqabati ad-dar'i fi magharatiha kamar yadda ake zuwa ramin wato asalin ah, kura ko kerkeci a je a kamo haka za a kama mu kuntu sai na cewa ana wallahi kad aradtu muhammadan wa aradtu al-islam yace ni ma na nufi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma musulunci zan je wa kharaja Usman ibn Talha sai Usman ibn Talha ya fito farahaba bi ya mana maraba fa nazalna jami'an fil manzil muka zauna thumma tarafafna hatta qadimna al Madina muka yi ta tafiya mu uku har muka je garin Madina fama an sa qaula rajulin laqiyana bi bi'ni abi inabata yasi yace zan taba mantawa da maganar wani mutum ba a hanya yana ce mana ya raba ya raba ma'ana riba ko kuma alkhairi alkhairi fatafa fatafa'alna bi qaulatihi wa surirna sai muka yi wato fatan alkhairi da maganarsa muka yi farin ciki thumma nazara ilaina fa usmi'uhu fa asma'uhu yaqulu sai naji yana kallon mu yana cewa kad a'aqat makkatul makadata ba'da hadaini ai maka gaba dayanta ta zo bayan waɗannan in dai waɗannan sun zo to duk maka ta zo za mu zo suka rage a maka da shi amru ibn al-as da khalid ibn al-walid da ikrima dan abuja wannan su ne fitattu da suka rage ake jin gwaraza ne to dukansu kuma sun musulunta to waye ya rage a maka kuma shikenan ya ce muka ci gaba da tafiya fanazanantu annahu ya'ni ni wa ya'ni khalid ibn al-walid sai na dauka da ni da khalid yake summa walla mudbiran ila al-masjid yaje da gudu masallaci kenan sun shigo madina فظننت أنه يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا أشينا ما من ذال صلى الله عليه وسلم البشر نيدا زوم فكأن فكان ما ظننت أبن نكي ثماني شيء يزو يفعل yace wa anahna bil harrati muka je wajen da ake kira harra kafin ka shiga madina wajen zuwa su duwatsu bakake muka dauke dabbobin mu falabitna min salihi salihi thiyabana muka sa tufafin wanda wanda yafi kowanne kyau wa nudiya bil asri aka kira sallar da asar fantalakna jami'an muka tafi hatta fala'ana alaihi sallallahu alaihi wa sallam har sai da muka hango manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa inna li wajhihi talahluan tahallulan fuskar shi tana ta walwala tana kyalkyali wal muslimuna awdahu sun kewaye shi kasar rubi islamina suna ta murna da musulunci to haka ake mutu ya shiga musulunci a dinga murna da shi amma ba ba musulunci irin wanda zai zo ya ce ma bayan ya musulunta kayi murna ya ce to bai da kudin motar zuwa adama ba ko inugu ba Ka kaga su wannan musuluncin da suka zo kansu ta gawa kansu ba wani abu suka zo nema ba don da yawa sai ya zo ya ce to ya musulunta amma fa ba yanda zai yan uwan shi za su yi da yawa wasu na fakewa da wannan an jima kaɗan sai ka gan shi a masallacin tasha bai san kayi sallah da shi a nan bai ce nan ma yanzu zai musulunta to ba irin wannan musuluncin ba ne ce musulmi suka yi murna suka sake da musuluncin mu murna ta kama su yake cewa ah, fataqaddama Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid shi ya fara gabata fa baya a sai yayin mubaya'a ya musulunta thumma taqaddama Uthman ibn Talha shi ma ya je mubaya'a shikenan suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a fa baya Rasulullah sallallahu alaihi yace fa wallahi ma huwa illa an jalastu baina yadayhi yace sai na zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama famattaba'tu an arfa qarati ilayhi haya'an minhu yace ban iya hada ido da shi ba saboda kunya na abubuwan da muka yi a baya ce kunya ta kama ni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanci a kunyar sa yace fa bayatuhu sai na mushi mubaya ala an yadfira li ma taqaddama min zambi akan a neman mun gafara abin da na aikata a baya wa lam yahdurni ma ta'akhkhara abin da zai kiri kuma bai zo min ba faƙada sai ya ce ai innal islama ya huttu ma kana qablahu ai shi musulunci yana kankare duk abin da ya gabace shi wal hijratu ita kuma hijira ta huttu ma qablaha duk abin da kai gabanin hijira an yafe ma yace fa wallahi ma adala bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bi khalid ibn al-walid ahadan min ashabihi fi amrin hazabahu منذ aslamna tunda muka musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hada mu da wani daga cikin sahabbansa ba mana ya ba mu wani matsayi na musamman wala qad kunna inda abi bakr bi tilkal manzila da mu da abubakar kai ka ce matsayin mu ɗaya ne wala qad kuntu inda umar bi tilkal hal dama abokin umar sun suna samari yace to haka nan kuma wato matsayi na ya kasance a wajen shi sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin da amru dan asiya musulunta yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuqarribu manzo Allah na jan shi a jiki yana kusantar da shi yace wa qalbi eh, wa qalbu isa ilayhi yawman wa qala ba'atha ilayhi yawman wa qala lahu ya aika masa yace kus alayka thiyabaka wa silahaka thumma atini ka sa tufafinka da kuma makamanka ka zo tare yace fa ataitu wa huwa yatawaffa nazo na samu manzo sallallahu alaihi wasallama yana alwala fa da fi nazara ya kalle ni sama da ƙasa ya girgiza kai fa kada sai yace inni uridu an ab'athaka ala jayshin fa yusallimaka Allahu wa yuzannimaka manzo Allah yana yana tarairayin su yace zan daura ta jagoranci akan wata rundina kuma Allah zai kubutar da kai kuma za a samo ganima kuma Abubakar na nan Umar na nan amma aka daura shi a kansu. shi Amr dan As an anhu yace wa arghabu laka min al-mali rabbatan salihah ya ce kuma ina ma kwaɗayin ka samu dukiya abu ɗan azu ya ce ya manzan Allah ba musulunta don dukiya ba wannan shine sakon irin wannan mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai dukiya mai kyau tana shiga hannun bawa na kwarai ya ce ni ai ba da kantu fil islam rabbatan fil mal tunda shi dama dan kasuwa yana da kuɗinsa shi ne yake cewa ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma aslamtu min ajli mal irin wannan kisar ya kamata a dinga gaya ma irin wannan masu musulunta don su samu wani abu ya ce ma aslamtu min ajilin mas hmm. ba na musulunta don su samu kuɗi ba ne walakin ne aslamtu rabbatan fil islam na musulunta ne saboda ina son musulunci haka ire-iren wannan so ba su da yawa najeriya ba ko yana wahala ne har yau an gwada ya fi shekara goma banga wanda ya musulunta ya zo bai kama wata bukata ba ban san ko kun samu ba eh yana zuwa zai kawo kama bukatarsa don yana gama musulunta ya ce musulunci ba zai ce ma to na gode ni zan tafi wajen iyali na ba zai ce amma ba akwai da ko mutane na za su yi kaza ko ba ni da kudin motan zuwa kaza ko ba ni da inda zan kwana yace a shi bai musulunta dan a tara mushi wani abu ba yace ba ni kawai na musulunta ne saboda zuciyarka tana son musulunci kawai matsayin musulunci ne wa an akuna ma'a rasulillahi sallallahu kuma ina so ne dan in kasance da annabin Allah Ba haka wannan imani ne a zuciya faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mashi duk da haka ni'ima almalu salihu lil mar'i ai dukiya mai kyau in ta shiga hannun bawa na kwarai ai haske ne akan haske ai sai na Abubakar ɗan kasuwa ne yana da dukiya kuma ya mutunta Umar yana da dukiya Uthman yana da dukiya Abdurrahman ibn Auf yana da dukiya Sa'ad ibn Abi Waqqas Mus'ab duk masu dukiya ne wasu da musulunta haka ba za ka ce kai ba wanka da neman dukiya ba wa kana Umar ibn al-Khattab ya ta'ajjamu min adami islami amrin mubakkiran Umar yana mamakin abokinsa Amr dan abokinsa ne tarasta ta su yace yana mamakin me yasa tunda dadewa shi bai musulunta ba fa qala lahu yake cewa laqad ajibtu laka fi dhihnika wa ahlika kaifa lam takun minal muhajirin al-awwal yake cewa Umar yake ce masa wallahi na yi mamakin ka yanzu a hankalinka muna ganin duk kafi mu hankali kafi mu sanin abubuwa amma ya aka yi baka musulunta ba tunda aka musulunta sai Amr yake ce masa wa ma a ajabaka ya Umar min rajulin adbuhu bi yadi ghairihi to baka san menene abun mamaki ba mutumin da zuciyar shi a hannun wani take لا يستفز التخلص منه إلا إذا, إلا إذا أراد الله الذي هو بيده Allah ya yadda wannan النمئن ya shirya. haka wannan daga cikin hikimomin amru dan afi ne ce ba fayin kaina bane rashin musuluncin nan da kaga ka riga da musulunta haka Allah ya shaya kaga wannan yana cikin hikimomin sa da irin gogewar sa to amru dan ya jagoranci musulmai da yawa a cikin yaƙe-yaƙe irin yaƙin zatu salati wanda ya nuna bajintarsa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura shi cewa ya je ya karya wani gunki bayan musuluntarsa haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura shi akan dukiya ta zakka da ake tarawa saboda gaskiyarsa da kuma amanarsa da hankalinsa kuma mutum ne wanda yake ya iya dama rubutu da karatu ya koyi rubutu da karatu ah, lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu littafin sayyidina abubakar ya zo masa yake cewa a cikin littafin Allah ya illa ikalan aqalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya aqila ikalan lam ya'qilhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi ba zai warware igiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla ba kuma ba zai kulla igiyar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai kulla ta bai yana nufin amru yana nan akan wannan matsayin nasu nasa yana karanta wasiƙar sai hawaye ya zubo masa shi amru dan as kaga musulunci da fada yake da annabin Allah yanzu kuma ya shiga addinin Allah mutuwar annabin Allah ta zo yana zubar da hawaye to wannan shine imani imani yana canja mutum gaba daya haka shi imani yana yana shiga zuciya ne ya ba ya yi abin da komai baya yi kuɗi bai sai abin da imani yake ba mulki bai sai abin da imani yake a zuciya ba yau da mulki yana abin da imani yake a zuciya da duk mutanen duniya gida ba mai bane masu mulki sai sun yanda za su yi raba ku da addini inda kuɗi yana yin abin da imani yake a zuciya da kuɗi ya ja mutane da yawa wani za ka ga ga kuɗin ga mulkin ga komai zai bar ya ce shi ya yarda da imani da Allah kana zaune kana ganin kafuri yana morewa yana da matsayi yana jin daɗi yana hawa abin da baka da shi yana cin abin da baka ci amma kai ka gamsu da abin da kake ciki na imani wannan ba imani ba ba mai wannan abu kuma wannan imani kyauta ce ta Allah ga bayinsa kuma duk fituhar da aka yi na ƙasar sha an yi su ne da shi amru ibn al-as radiyallahu anhu kamar dai babban abin da aka fi ba da misali shine bude ƙasar masar wanda daga nan ne musulunci ya faɗu ya fadada ya koma wato har zuwa cikin kasashen mu na Afirka da haka waɗannan sahabbai babu abin da za mu sun ba addu'a ta alkhairi ba wani abin mamaki da ake ba da labari na kissa shi tsakanin shi da da sayyidina Umar lokacin da ya je kasar Masar ya rubuta musu wasiƙa ya musu adalci ya ce ya ba su aminci na gidajensu da dukiyoyinsu da cocinansu da kasuwanninsu da wajen ibadarsu ya ce duk ba zai taɓa musu ba kaga dai irin wannan abin ba a faɗa akan musulunci sai ai musulunci ya zo ya kashe mutane ya rusa kaza to me yasa ba faɗan irin wannan kuma yana nan a tarihi to daga cikin al'adar da ya samu mutanen misira suna yi wannan babban teku na kasar masar wato nai shine annil ko maliya bahar maliya duk shekara ana samu wata budurwa wacce take fitacciya ce sai a je bakin tekun sai a jefa ta to lokacin da amur dan az ya zo sai abin ya bashi mamaki ya ce me yasa kuke wannan suka ce wallahi in ba mu yi ba to sai wannan tekun ya yi ambaliya ya halakar da gari da ya ce to gaskiya ni ban yadda a yi wannan ba amma dai ku bari zan aika da wasiƙa zuwa ga na umar radiyallahu anhu ya ce ya aika da wasiƙa zuwa umar radiyallahu anhu ba irin tafiya ta yanzu bane ka tura email ko wani wasu kowa tafiya ce mai nisa da haka ya aika da wasiƙa sai sai na umar cikin wasiƙarsa ya ba amru ibn al-as umarni cewa kar yayi wannan abu kuma amma ga wannan wasiƙar ya sa ta a tekun nan cewa idan tekun nan Allah ne ya halicce shi kuma daga cikin bayin Allah ne halittar Allah ne to lallai babu wani abin da zai faru in ba a sa yarinyar nan ba don haka ya aika mishi ya ce an wasiƙa ta zo ka jefa a cikin tekun haka wasiƙa ta zo aka jefa kuma ba abin da ya faru Ku kaga sai aka kashe wannan al'adar wannan yasa mutane da yawa suka musulunta suka gane cewa Allah ne mai ba teku ba amma a irin wannan sai ka ga mutane har a irin wannan zamanin yanzu wasu suna ganin wani ke yi ba Allah ba sai abu ya faru sai ka ji ana danganta shi da wani abu misali sai a samu tsananin zafi sai a ce ya saboda kamfanin nuka ne da motoci da waye da sauransu Allah ne yake gudanar da komai in zafi ya tsananta manzala sallallahu alaihi wasallam ya riga ya nuna mana cewa huci ne na wutar jahannama Allah yake sakewa duk shekara so biyu tana huci na zafi tana huci na sanyi don haka da kamfani ba kamfani da da ake zafin to akwai kamfanin ne akwai motoci ne akwai jiragen ne amma ana sa in ka bilal ana daura shi akan dutse yana yana kona fatarsa saboda tsananin zafi me ya kawo wannan zafin kamfani ne ko motoci ko jirage tsabar zafi ne. cewa inna shiddatal harri min fayhi jahannam cewa tsananin zafi in zafi ya tsananta ya tsananta to daga cikin huci ne da jahannama take sai ta numfasa sai wannan zafin ya tsananta haka nan idan sanyi ya tsanani to wannan ɗaya hucin da take kenan na sanyi domin akwai ɓangare nata na sanyi ne azabar sanyi ne kawai yanzu a kama ka a sa ka a cikin duk firiza a kulle ka ka kwana a ciki aiki kenan ka gama aiki ko ba azaba ba ne aiki da gara ma a sa ka a wuta da a sa ka a cikin kankara kaga daskarewa za ka yi ba wace irin mutuwa mutum zai gara ma wuta an saba gane cewa kila ta kona ka ne kila kana da magani ko wani abu to sanyi ba me maganinsa da haka akwai wani bangare na tsananin sanyi ne a wutar jahannama kawai azaba ne ka duba yanzu mutane sanyi ya zo wani ma ba za ka gane shi ba ya ga mutane kamar mahaukata wani zai nannaɗa kanshi ya nannaɗa kanshi ya sa kaya ya sa nan ya sa can ba za ka gane mutum ba saboda sanyi to haka duka azaba ne huci ne na wutar jahannama da haka waɗannan sahabbai babu abin da za a gaya musu sai dai mu kasance kamar yadda ko da yaushe muke nana ta Allah ya ce na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana waɗanda suka zo bayan su abinda suke cewa ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina da ƴan uwanmu allazina sabaquna bil imani wanda suka riga mu imani sune waɗanda. wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu cewa ya Allah kada ka sanya wani wato gilli wani tashi wata kyama wata kiyayya a zukatanmu dangane da su ya zama kullum aka ambace aka ambace su muna jin cewa 'yan uwanmu ne muna jin cewa magabatanmu ne muna jin cewa suna gaba da mu domin sun yi imani kafin mu yi imani sun ga annabin Allah ba mu gan shi ba sun zauna da shi ba mu zauna da shi ba sun fita da shi ba mu fita da shi ba sun ci abinci da shi sun yi surkunta da shi duk ba mu samu wannan ba to kowanne abubuwa ka basu ai sai riga sun tsara mana saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsara mana kaunar waɗannan sahabbai wannan shine abin da ya kawo kan wato asalin manaqib na Khalid ibn al-Walid cewa mutane sun musulunta a Amr ibn al-As cewa amma Amr dan As ya ba da gaskiya ne da Allah ya yi imani ba wai tsoron shi yasa ya ce shi ba ya musulunta don wani abu ba shiya musulunta ne saboda kwaɗayin musulunci saboda irin rayuwar da aka yi da ya yi lissafi ya yi lissafi ya ga cewa in ya ci gaba da tafiya a haka abin ba zai yi kyau ba da haka ya ce kawai gara yin musulunta to sai hadisi na gaban da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai amru dan as yana cikin salihai na quraishawa mana da da su ake zauna a yi duk abin da za a yi a kulla makircin da za a makirta a yi wannan a yi wannan sai ya zama kuma ya zo ya shiga musulunci to ire-iren su duk abin da suka ma musulunci sai da suka zo suka suka ninninka suka lullube shi da alkai shine wa akbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha an kai mummuna aiki ka bi shi da kyakkyawa sai ta shafi haka mu ba ma kalla abin da suka yi a baya za mu dinga kalla abin da suka yi ne a musulunci da kuma abin da suka bari bayan yanzu ka duba misira in kana maganar malamai da ilimi na musulunci idan ba ta zo ta ɗaya ba za ta zo ta biyu idan ba ta zo ta ɗaya ba yawan malamai na musulunci da ci gaba na musulunci in misira ba ta zo ta ɗaya ba za ta kafin an ci gaba ruwan musulunci in dai ana maganar ilimi ne in aka ce saudiya za a ce sai misira ko in aka ce misira sai a ce saudiya ɗayan biyu ne ko a ba ta an ce dubai dubai sai dai yawon shakata da ci gaba ko ko kuwait ko bahrain ko ƙasar sai a ce ai mai ne yawa arziki ne a ƙasar amma kana misalin ilimi sai a ce ka je misira ko ko a ce ka je saudiya ko ka je misira ɗayan biyu ne ce ka je misira ka je saudiya za ka sami ilimi to misira nan musulunci ya shige ta ne ta dalilin amur ɗan a ashe alkhairin amur ɗan az yana da yawa ko a ce duk misira ba a hannun shi suka musulunta yana binci ai ba zai yanke ba sai ran da misira ta kare kuma sai ran da har muwafir kan nan ma ai daga misira ne ya tura akwai nafi'u akwai wani nafi ukba Ibnu nafi shi ya tura ya shiga yankin maroko yankin su mauritania su algeria har ya hada ya dangana da wajen iyaka da kasar nijar duk su suka kawo musulunci nan wajen mu kuma daga can shigo mana haka da alkhairansu in ba domin allah maɗaukakin sarki sannan kuma dalilin waɗannan bayan allah ba ta za mu samu musulunci to sai kuma su zama su ne abokan gaba na wasu su ne abin zagi musuluncin ba ta hanyar su aka sai bayan Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya zabe su kuma suka bar kasar suka wasa musulunci a yanzu mutumin da zai bar yankin kasar da Allah ya saukar da wahayi na alkur'ani inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa ya koma can wani waje isar da musulunci akwai alƙairin da ya fi wannan yanzu da yawa mun aka ce a zo a fita a je wa wallahi ba mu ita ce akwai wani ɗan ƙauye nan wajen ana so a je a yi kwana biyu za a karanta musu za a koyar da su yadda ake sallah da alwala wani ce kai malam ta bar malamai su je ko Allah Sama'ila zai ce akwai kasuwa <laughs> eh ko a ce motoci suna hanya kaya da iso wata kunna bari sai kaya iso haka sai dai a bar almajirai su je su yi wannan da'awar su ta abai ba ruwansu da dukiyarsu da komai suke suna kasuwancin suke bari su je su isar da musulunci da haka ko kana kasuwar da zaka samu mutum zai zo ka mishi mu'amala ta musulunci ka karantar da shi musulunci ka ba shi karantarwa irin ta musulunci ai duk garuruwan da suka je ba musulmai ba ne. amma haka suka je ba tare da fargaba ba ba tare da tsoro ba musulunci ne kawo su da haka duk inda zaka je kar ka ji wani fargaba ka saba mu'amala da mutanen inugu ko mutanen kalaba ko mutanen lagos duk inda ka je kar ka bar gabar da baka isar da musulunci ba su ba za sakaci yanzu ka shiga tasha in dai irin tasha su ne za ka shiga za ka tafi lagos ko kalaba ko wani sai ka sami wa wa'azi wannan amma mu tashoshin mu gashi nan motoci da yawa ga sifa in ka fara ma wani zai ce malam fa karka koro mana fasinja wani abin da zai gaya ma jiyan kaga motar nan ba ba ta wa'azi ba ce sai ka ma wanda zai gaya ma haka kuma motocin musulmai ne direba musulmi ne mai kamfanin musulmi ne fasinjojin musulmai ne da aka samu mutum da ya zo ya ce assalamu alaikum ina muku nasiha ku ji tsoron Allah ku tsare Allah ku matafiya ne ka ba su nasiha ku rike amana ku san cewa ana tafiya a jeba a dawa wanda zai ce malam kama na mummunan fata ba nasiha ce ai nasiha ce mutane nawa suka tafi su dawa ba mutane nawa suke hawa motar su je a hanya ba su dawo ba wallahi suna da yawa wani za ka rabu da shi lami lafiya kai za ka kai shi ka sa mishi kaya a tasha sai dai a dawo ma da shi kayan ma bai je ya siya ba ko babu ne wannan ita ce nasiha kuma ba wanda ya fi cancanta a mishi ba irin wannan nasiha irin zan kasuwa matafi mara lafiya sun fi kowa bukatar wannan nasiha kaga musamman matafi tafiyar nan ba karamin darasi ba ne a gare su domin tafiya tana nuna mana tafiyar lahira ke tafiya a duniya da kake ba ai kai ne zaka tashi daga jotsin nan sai ka ganka a lagos sai aka yi kake wasu mutane daban ka bari a nan wasu mutane daban za ka samu a cikin to haka ne tashi in ka bar duniya mutanen da ka bari a nan daban inda za ka je daban inda ka saba kwanciya a garin ku in a jos take in ka je lagos a wani waje za ka kwana ila cikin mota za ka kwana ila shagon kasuwa za ka kwana to haka nan kafar duniya nan rami za a je a saka kafana haka mutum zai je dan ya je neman duniya to a tun za ka tafi neman lahira ka tafi da kayanka ka yi uzuri mai kyau ka ɗaure shi da kyau ka tabbatar ba inda ya hule ko ba inda ruwa ya taba shi an zama mutum ya je can ya auno kayan shi sai ya tabbatar an ɗaure ya karɓi lamba an yi wobil an yi waye an yi waye an yi waye baya son kuma ya taɓa kayan nan in suna tahowa duk garin da ya je sai ya gida kuna ina ne to haka nan lahira in za a tafi ka yi shirin kayan ka dinga tambaya ya kayan nan nawa ka duba sallar ka ya take domin shi ne kayan da za mu tafi da shi azumin nan ya kake Alƙur'ani ya alakarta da shi take makwabtanka ya kake mu'amala da su iyayenka in suna raye ya kake da su ya'yanka ya kake da su da iyalanka duk wannan ka dinga tambayar kanka ko domin shi ne kayan da za ka tafi da shi ba za ka tafi da kayan sawanka ba ba za ka tafi da shimfiɗarka ba ba ka taɓa ganin mutumin da za a je a binne shi musulmi an ɗauke shi da shimfiɗa ba amma mutum za ka yi shi asibiti ne ake ɗauka ce kun ɗauko bargon nan kun ɗauko taburman nan kun ɗauko filasin nan na ruwan zafi to wallahi za ka tafi inda ba wannan abin gaba ɗaya za ka je inda ba ko allura ba za a baka ba tunda kayan mashin shimfiɗar mayafin da za a lullube da kai an warware shi kana ciki za a ce a yanka a warware da haka ba abin da za ka haɗa bakin ka kulle kaga akwai aiki a gaban mu ka yadda muke tafiya a duniya mu dinga shirya mu kanmu cewa za mu yi wata tafiya kuma mai nisa tafiyar da duk wanda ya tafi ya tafi ba dawowa ranar ta duniya ne in ka je in Allah ya sa kana da tsawon rayuwa za ka iya dawowa amma ta kabarin ka shiga ba dawo shi nan ka tafi kuma littafin ka an rufe shi nan abubuwan da kai na alkhairi sun tsaya sai dai abin da ka bari a baya da za a amfani da shi haka ba abin da zai rage ma illa aikinka ne ya kasance tare da kai shine zai zama yana ɗebe ma kewa in aikin naka kaɗan kamar waya ce in ka mata caji ba ta ji ba 50% ne aikin naka da ya je ka ya zama da kai yana raguwa yana raguwa har ya ya zama low in ya zama bai lido shi ke ya kare in kuma kullum kana cajin aikin ka waya ka kulle a cikin caji take kana nan full in ka shiga kabari aikin ka yana nan full sallar ba a gurguje kake yin ta ba kana samu tun daga kabara har ba har ayi sallama har ka jira wata sallah ta zo ta same ka haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah madaukakin sarki ya ya datar da Allah madaukakin sarki ya kyautata mana rayuwar mu duniya da lahira muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu akwai wasu yan uwa da suke da buƙatu, akwai wani bawan Allah da yake roƙon addu'a na yatumar shi da ba ta da lafiya muna roƙo Allah ba ta lafiya mu ma marasa lafiya mu Allah ba su lafiya akwai ɗan uwa da yake shirin jarabawa muna ruwa na maɗaukakin zarfi ya taimake shi da dukkanin waɗanda suke shirin jarabawa Allah ya ba su nasara muna ruwa na maɗaukakin sarki matafiya ya tsare musu hanyoyinsu yan kasuwan mu Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka Allah ya tsare musu kasuwancinsu daga abubuwa waɗanda suke nan saɓon Allah gidajenmu muna ruwa Allah ya tsare mana su a wannan yanayi na sanyi da yake din faruwa muna ruwa na maɗaukakin sarki ya ta mu ci ribarsa ribarsa shine alganimatul barida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ganima mai sanyi shine lokacin sanyi lokacin da rana ba ta da zafi ka samu ka yi azumi kuma ka samu ka kwanta da daddare to Allah ya rubuta mu shi wanda za su yi wannan ibadu Allah madaukakin sarki kuma ya karba ayyukan mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa No.